assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau juma'a 27 ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da da talatin da takwas, daidai da 21 ga watan julai shekara ta da sha bakwai. wannan shine kasan na tamanin da ɗaya daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin alwajiz fi fikihi sunnati wal kitabil aziz na Dr. abdulazim bin badwi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi da yan su manta ba malin yana yi mana bayani don gane da siffar yadda sallan jana'iza take mun ji kabbaran farko ana karanta fatiha da sura ko kabbara na biyu kuma ana yin salati ga annabi ne idan kuma kabbara ta uku to shine malam zai bayyana mana abin da za a yi a takaice shine yin addu'a ga mamaci waye da ofi ha bi ma sabata anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan aka yi kabbara na uku za a yi addu'a ne da irin addu'ar da ta tabbata daga annabi min al'adiyyati daga cikin addu'o'in domin annabi ya yi addu'o'i a sallan jana'iza iri-iri <clears throat> in kin iya su in zai yi ki su duka za ki iya yin su duka sau da abin da ake fata shi ne roƙi allah maɗaukin sarki a sa ran ya karɓa shi wannan mamaci ya sami yardan allah ومنها ما a an aufi bin malikin ƙala daga ciki akwai riwayen da ya zo daga auf ɗan malik ya ce صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جنازة فحفظت من دعائه yace annabi yayi sallan jana'iza ga wani mutum to shi wannan sahabi yace sai na kiyaye addu'o'i da annabi yake yi a hali ko yayin wannan sallan jana'izan wa huwa ƙolo sai naji annabi yana cewa اللهم اغفر له وارحمه وآفه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhilhu aljanna wa izhu min azabil kabari wa nari fassara wannan addu'a shine Allahumma ghfir lahu Allah ka gafarta mashi gafara idan ta zo ita kadai to ana fassara ta da zunuban da yake da shi Allah ya yafe mashi kuma Allah ya sa shi aljanna amma idan gafara da rahama suka zo a tare to kowace sai ta ɗauki ma'ananta daban gafara sai zama gufranus zunub zunuban da diyayi ƙanana da manya wanda yake sane da wanda bai sani ba wanda yi da kuskure da wanda yi da gangar to Allah duka ya gafarta mashi warhamhu kuma sai ya zama Allah ya shigar da shi aljanna wa afihi Allah ya kiyaye shi dukkanin wani kunci wa'afu anhu kuma Allah ya mai afuwa shine Allah ya mai sassaukan hisabi wa akrim nuzlahu Allah maɗaukin sarki ya girmama masaukin shi mazaunin shi ma'anan wannan shine Allah ya inganta ƙabarin shi a kyautata a kawata mai shi yanzu ko da ɗaki ne aka ce wannan shine ki amma sai zama kawatacce ne ko ba komai ɗakin zai daɗin zama sau da kawa da yake da shi amma yin ɗaki ya zama kamar ɗakin mahaukaci to ke kanki ma ba za ki ji daɗin zama a wurin ba haka ne Da shi ne yake cewa wa akrim nuzulahu wasu ka ce nuzul shine tarban baki kun gani abinda Allah maɗaukin sarki zai tarbe shi da shi na ci da sha to Allah maɗaukin sarki ya ƙawata shi ya zama nagartacce ne yanzu misali kin je bakunta kina zama sai aka tarbe ki da dambu ko fate dan Allah an girmama bakuntanki amma da kika je kina sauka kawai sai a kawo su gasassun kaji ga wani dambun nama a gefe ga ruwan sanyi ga madara ga lemu a gefe ga wasu fruit nan an kewaye su ga taron kanshi yana bugawa to yaya an girmama wannan bakuntar naki ko ba girmama ba amma kin je kina zama sai gashi an kawo miki dafaffen dankali <laughs> ko rogo misali yanzu wannan na naki bakunta ne ko kuma an sauke ki a daki ashe yana zubar da ruwa kuma ranar an kwana a yini kuma ana ruwan Ki ga ko duk wacce ruwan sama yawa duka <laughs> wannan ko bakuwar banza ce Allah madaukakin sarki ya samu mu dace to nuzul suna fassara shi da cewa <clears throat> tarban da za a yi wa mutum ya danganta ko da kayan daɗi za a kawo maki amma sai ya zama kwanukan da za a zuba kayan daɗin ga su ga irinsu ne yaya ya zama da matsala kusa irin kofin nan na mai shayi a cikin je bakunta kawai sai a zo maki ruwa a cikin shi wallahi inni ne ba zan sha ruwan ba kun gano wannan da kyau ko ina gaya muku gaskiya yadda. don wannan kayan ci da sha irin nawaye irin na yara ne ya sa barin muku wani gyara da ake samu da yawa daga cikin kuna yana kuskure ko da kofin tangaran da ake kawo ma baki ruwan sha ko Allah ku rage kiyaye abin da kuke kawo musu sai a zama an aje kofin tangaran ya dade ana ɗaukowa sai kawai a kawo su haka ba ku sa abin da ke faruwa ba kun san irin ƙananan kyankyasan nan to matsiyata ne idan suka zo suka kewaye wannan kofin tangaran ɗinku suka zauna suka kewaye shi kun ba su shiga ba wallahi in ba kyakkyawan wanki kika yi matangaran ɗin nan ba ana haka sai an ji warinsa a ciki gane mun taba zuwa gidan sarakai mun je neman aure aka shiryo kayan abin da ya kamata sai aka zo da irin waɗannan kofunan ina kallonsa daga gefe sai na kalla waɗannan sun daɗe don ga ƙura nan a cikinsu wanda muka je da su kowa ya ɗauka zai zuba nace ku tsaya <clears throat> in za ku sha ku kafa baki a wannan abu amma wannan kofin ku rabu da shi ashe sanda nake faɗin maganan mai gidan yana laɓe yana ji nan da nan sai ya aiko da wasu kofunan aka ɗauke waɗannan ko da wankewa kuka yi ku ku tabbatar da cewa an wanke su da ruwa sosai saboda in ba ka ba santsin sabulu yana zama a cikinsu kuma ana haka za a ji wannan ƙanshi ko kuma ƙarni na sabulun idan an gama sun bushe to lokacin da za a amfani da su sai a samu hankici mai kyan gaske sai a goge su har can ƙasa har ko'ina a goge platin ɗin da za a kawo sannan a ɗauko wani babban mayani sai a lullube su sai a zo sai a aji to da wani za mu ji mu koya muku karatu ko mu koya muku shi da kayan to da wani za mu ji mun gani dole na abubuwan yana daga maruguji <clears throat> ko abinci za ki kawo karki da ki kawo shi an aji kwano nan kwano nan kwano nan abu daga yau akwai wani abu da ake sakawa da kulu, sai a nemo irin shi mai kyan gaske sai a lullube kun san duk wanda kika aje ma wannan kwanan kika lullube shi abin da yake son ya fara gani shi na cire wannan abin ya fara ganin wai mai aka rufe kafin abin da ke ciki to duk wanda aka yi irin wannan tarban an mai kyakkyawan nuzur an fahimci wannan kuma sai ku san wai wasu irin baƙi ne za ku yi ko me za ku kawo musu idan baƙo ya zama babban mutum ne zai zo daga abuja ko daga wani babban gari ko kanku dafa mai shinkafa ku kawo mashi ya gaji da shi za a duba wani abin marmari ne na al'ada sai a kawo mashi dan soyayyen dankalin hausa ku gani irin waɗannan abubuwan na kayan gargajiya a mai tuwon shinkafa mai laushi da miyan kuɓewa busashiya. wallahi in kunji ji yadda zai girmama wannan abin za ku yi mamaki amma an kawo mai shinkafa ya gaji da cin shi akwai abokina da yake gaya min yana saudiya ne akwai shugaban 'yan najeriya mazauna saudiya suna gari ɗaya ne ya ce farkon azumi ya sa aka dama mai koko aka da ƙosai ƙosai sosai aka soya aka kai mashi ya ce da ya sha kokon nan sai da ya rage ya ci kosan nan ya rage ya sa a firci ya ce ji yayi yadda kasan ya gafarta mashi ya danganta ga wani irin bako ne za a yi idan mu ne kamar yanzu za mu zo daga afirka in misali kike mana shinkafa da miya ko da fadika a to wannan masha Allah dama an dade ba a haɗu ba to wannan za mu gode gano wannan da kyau amma mutane zo daga najeriya suna abuja a ce wai ku kawo masu wannan abubuwan kun yi shirme gara ma ki ji a ɗan damo fara da ɗan kunin tsamiya da ɗan kunun kanwa masha Allah barin ba ku labari akwai lokacin da muka je wani gidan wani babban mutum wallahi kafin mu je abin da ya tarbe mu da shi shine kunun kanwa Kunun kanwa ga ɗan kayan ƙanshin nan na tashi ya sha sukari irin rawan dokin nan aka ɗan zuzzuba mana a kofi kaɗan-kaɗan kafin a kawo sauran abinci a'a kowa ya ɗanɗara sai kunun kanwa ne kuma fi wallahi an daɗe ba a haɗu ba ɗan sauran da ke cikin kofin duk aka saki aka shanye yana zuwa sai babban jagoran tafiyan babban mutum ne a najeriya nan sai ce da allah ba sauran kunun kanwa ne <laughs> ku za mamaki wai ashe a makota ne aka yi haihuwa sai aka aiko masu da kunun kanwa ya sha ya ji daɗi shine sai ya kawo da kan shi ya shiga makotan tukunyan kunun kanwan duka ya ɗauko <laughs> ya ce baƙi muka yi to nuzul kenan abinda zai ƙayatar da mutum shi zaki sai ki lura wane idan kin aika mashi da lemun kwalaba ba zai murna ba to sai ki tuka mashi ki jika mashi kunun zaki yanzu an daɗe ba ga kunun zaki ba haka ne ko kunin aya ko irin waɗannan 'yan abubuwan na marmari na al'ada irinsu amma san ba ku ganewa an gane akwai mutumin da ba za ki kai mai kwa abin nan cincin ba sai a samu kwakumeti mai kyau a gyara shi sai a kai mashi kun gane a samu kantu wannan ya sunan shi riɗi amma ba mai ƙasan nan ba ka sa akwai mai ƙasan da kana sawa a baki za ku yi kauro da duwatsu ba irin waɗannan ba a gyara shi su irin waɗannan kayan marmarin sai a zama akwai ɗan farantinsu ɗan daban-daban a ɗan a'aji wallahi ina gaya maku akwai mutumin da in an gama ku zai ce a samu mashi leda ko babban mutum ne a zama akwai ɗan alkaki akwai ɗan nakiya kun gano wannan irin waɗannan abubuwan su ne sai mutum ya ga tun yana yaro rabon shi da ganin waɗannan abubuwan da azumin nan akwai babban mutumin da muka haɗu da ya tashi ya kawo mana abubuwa daga cikin abin da ya tabbe mu da shi hadda nakiya ni na tuni yi sharbona da ganin nakiya a duniya a za a tashi na ce a nemo man laida. ya ce mai za ka yi na ce nakiya na zan tafi da shi <laughs> wallahi nakiya nan kusan sai ta kusan kai na ƙarshen azumi yana mamulan abuna ran da aka shirya min wani ƙazamin ta'addanci aka kawar da shi ba ƙaramin zafi na ji amma sai na dake saboda tsaban tsaro saboda kun san kiya ko ta bushe tana daɗin ci a kuma kun yadda to ni zan koya muku karatu ne ko zan koya muku yadda ake tarban mutane ne <laughs> jama'a magana wannan fi yasa wani lokaci na sha gaya muku wallahi in kuka kuka bata mana rai girkin ma wallahi sai mun karba wallahi wallahi girkin ma mu sai mu karba na ana karban girki ya mutuwa za ku yi saboda annan ne rukunin ku ya kare a yi ku gano wannan Allah maɗaukin sarki ya samu dace to kun gane nuzul ko a girmama nuzul na baku akwai garin da kina zuwa fara ne za a je za a kawo sai a tsula mata ruwa shi da su nuzul ɗinsu kuma na taɓa zuwa zamfara ina zama sai aka kawo fara na juya kawai sai na ga ruwa ne kawai abokin da muka je da shi ina fara ya ce gatun na ce a fara da ya ce a wannan shi ne babban abin da ake tarban babban bako da shi a garin nan sunan shi koren buku na ce to yanzu waye zai sha wannan ni na ce ji a kawo furen gaski to saboda dai kunya sai da dan kafa kai kamar ina sha dai na aje masa abinsu ina zan yi wauta bayan na ga abubuwa suna kan hanya suna tafi inda ke kwanan sha na ruwa guda in cika tanki da shi bayan sanda za mu shigo gidan na wuce wata tukunya ana ta coin-coin da ita ina akwai hikimomi Allah madauke sarki ya samu dace mun dama tafiya mun je mai duguri da malam wa'azi aka kawo gasashen nama ba zan gaya muku ba wani malami a garin nan ya zage dingici ya dinga kaza ina gefe duk abin da aka sun ɗanɗauki ɗaya daya dan dan bar shi don ni na sa akwai abubuwan da ke tafi marin <laughs> tsaya daga nan Allah maɗauki su sarki ya samu da ci <laughs> Allah zai da maka yi agaji to nama ne gani gashi nan fololo kuma an dade ba haɗu ba <clears throat> wa wasi madkhalahu Allah ka yalwata mai mashigan shi jama ko gida ne ana son gida yalwatacce kun gani ana son gida da yalwa amma sai ga mata ɗakin bai da girma sun cike shi da abubuwa kuma ƙoƙari suke su ƙara ma cike shi ana son waje mai yalwa mai sarari ƙungani in so samu ne in mutum yana da kuɗi ya zama gidan shi a talauci ya kai 100 by 100 kuma in ya gina gidan ya zama wannan gidan na mace ɗaya ne gyal tewa risanta da ita da 'ya'yanta da kuma bakinta kun gano wannan idan ya tashi Allah maɗaukin sarki mai ƙarfin arziki zai rayu sunna kun gano wannan to sai ji wani wajen kuma sai ƙare yin wani abin a can ina ba ta mun gani a hajja ya haƙuri sunna na ce a raya ta ce ma malam un'un ma masu wannan karatun to shi kenan bara a ci gaba ana son gida mai mene mai yalwa yasa Allah ya azarta ku ku samu gida mai yalwa za ku gane abin da nake nufi kun gano wannan ya zama abin hawanka daban abin hawan matanka daban abin hawan 'ya'yanka daban wannan shine arziki daga lokacin da kuka hada abin hawa da matanka to ka shiga kuncin rayuwa kun gano wannan ya zama harkanta daban harkanka daban kasibatun nasibatu shi ma akwai wata kissa a ƙarƙashin wannan wani yaro ne irin 'yan daban nan marasa jin magana suna aikin tifa to kullum akwai abokin shi da in sun je aiki sai sun yi fada to ana nan sai Allah ya azarta wan wannan fitinan nan sai sai mota to nan sun je ɗiban ƙasa tare sai ake ci a'a ga abokin faɗanka ba ku gwabza ba sai ci to ne ya faɗa bayan Allah maɗaukin sarki na cewa kasu batun nasu batun nasu daban namu daban <laughs> wai irin wacin da shi dole dan magume ne ai ya kamata a ce dai kowa na barazana ya ce Allah ya ce annabi ya ce don shi ma Allah ya ce ai wai nasiyatin ne ba batun wai batun nasu batun kaga nasu daban namu daban daban mai hada fadan ana hada ne kuna fahimtar wannan da kyau idan Allah maɗaukin sarki ya maka karfin arziki mutum ya samu yarwataccen gida daga can gidan ka gina mata wani beni kai mata wajen shakatawa ka shuka wasu fulawoyi wajen fakin motoci da sauransu to ka ƙura gudun ruwan mace gaba ɗaya wannan amma ka hada ta da ciki da falo to ana rayuwa ne cikin mi ala cikin haƙuri haƙuri so ita kanta ba za ta iya warwashewa hankalinta kwance ba sau ciki da falo ya fi kama da ɗa ramin ɓera'ai, domin in aka zo aka daga ƙofar babu exit ba inda za a gudu kuma yi ai ba zai yi ba to amma zaman da muke shi ne zama ne na talauci da kuncin rayuwa shi yasa dole a yi haƙuri da mi Allah da wannan ana zindan wani malami wai in ka je gidan shi ya za ka gani ce to allah kai na ran da zan yi nawa ranan to masu zinɗe kuma ranan za su haɗe zuciya su mutu don abinda annabi ya faɗa inda hali sai na irin shi mun gano wannan da ke ko asalin mention zai hankali kwanci sau da annabi ne ce ka samu gida mai yalwa ai an fahimci wannan yanzu wannan ɗan tseren da annabi yake da sa'aisha in cike da falo ne a ina za ku yi kun gani shi wannan tseren ba suna ba ne ba ku ji abin da ibn hazmin ya faɗi da ya zo yake bayani dangane da mutum ya sumbanci matan shi da azumi ba da ya kawo wannan hadisin ya girke duk waɗanda suka yi magana ya masa raddi kata kaca sai ce mutum ya sumbanci matan shi ma da rana da azumi suna ne mustahabbiya ƙunga da matsala kenan hadisan da aka kawo waɗanda suka ce banda ya ce fiye salasutu balaya ya ce akwai balayi uku a ciki Kunga duk waɗannan abubuwan da ake karanta a cikin hadisi in mutum bai sa su a cikin aiki ba zai rayu ne a kuntace to kun ga ta a kabari ana roƙon a samu mai waje mai yalwa tana nan gidan duniya da wannan ne kullum nake jan hankalin matasa da cewa kowa ya miƙe nemi sana'a sana'a mai kyau ku gani sana'a lafiyayyen sana'a yanda zai iya zaman lafiya amma ko matasa sai ga mutum ya zo ya zauna tun safe wai yana hiran safe daga karfe bakwai na safe zuwa karfe tara kana ne duk inda sana yake gaje ka nema kuma karga ɗan tsinkan wani abu kana ajiwa haka mawaki ya faɗa ya ce in yi waka abin da yake sai ya ɗibi kaza sai ya kai banki kaza yi kaza ya ce yanzu gumina nake ci kun gano wannan da kyau ku ya ce da tun yana tafiya a ƙasa har ya hau kan jaki ya hau kan keke ya hau kan babur gashi akan doki yace yau gani akan motoci yace ɗan yara gumi na nake ci kun gano wannan da kyau ku sai ga mutum da wayan shi da hankalin shi da gogewan shi wai ka ce wai ina yake samun kuɗi kuma idan mutum ya samu 'yan kuɗin shi zai je sai fili da zai yi gini in ɗanki ne ki ba shi shawara ya je ya samu cikakken fuloti siya Allah sai in ta kuke ne in ba ta kuke ba ai unguwa kaza ba lalle sai ka zauna a wannan unguwan ba ka je inda akwai yalwan fili ka samu cikakken fuloti ka siya ka samu kai ma yara wurinsu daban wurinka daban in ginin bulo ba zai samu ba ka ɗora na ƙasa ka yi mai filasta mai kyau in an ƙosa sai an tashi saboda haya ko saboda kuncin gidan gado da sauransu ka gina inda bq inda za ku iya zama kai da ita sauran gaban gidan a rika ginawa a hankali har a ƙare tama matsala abin da ke faruwa su 'yan matan ne suna son wai su samu ready-made shi kuma ready-made ya riga ya establishin rayuwa da wata kun gano wannan da kyau ku to sai kin yi haƙuri ya riga ya auri wata ta zama shi ya zama ita to wannan shine ready made in ko yake samu starter ne wanda za ku fara yanzu kin san kamar irin fluorescent irin na da ba ko dan kullutu da samu starter ba dan sai ka papapap to irin wannan zaki ki samu wanda rayuwa yau da daɗi goba da shine wannan papapap da kullu yake har yanzu ya kama amma kin samu wanda ita ta riga ta abin nan ya riga ya kama ki ce wa kira sa wai wai wai ready made kun gano wannan shine matan su ma suke da nasu shegantaka da ce wa sai da na gama wahala da shi <laughs> wai da gama wahala da kai zai kace wata uwarka <laughs> Allah madauke sarki ya samu dace to gida mai yalwa yana da kyau kuma karki matsa idan Allah ya sa ga gidanku kina zaune a daki ɗaya ne ko ya haƙura haka Allah ya azarta ku kila Allah bai nufi zai ba ku gida yalwatacce a duniya ba sai aljanna wallahi an gani mai yiwa kuma Allah bai nufi yanzu za ku samu ba kina nan jikanki ne zai ɗauko ki sanda kin manyan da sai ɗauke ke sai kai ke wannan gidan wallahi duk Allah maɗaukin sarki zai iya wannan ba abin da ya gagare shi yanzu akwai wata dattijuwa <laughs> da na je gidanta a kano ta dame ni ita ba da zanna ba kasa ɗin karatun ba aka taɓa kai mata wani kasa da na yi rabani da ustazin nan allah allah take na audio ne ma ita tana son ta game shagon nan to an gina ɗanta ya gina mata gida so take dai inda ya je gidan mata addu'a ta matsa maran nan dai muka tashi muka wanke kafa muka sauka a kano na ji na shiga gidan nan wallahi sai ki a gidan wallahi gidan sai ki bata a nasarawa GRA Kano da nan muka zauna a falo na ce hajiya kin taba hawa saman nan ta ce ai ba a buɗe shi an hau ba ai jira nike yi sai malam mai shago ya zo to da shi za mu hau <laughs> dan fa ya gama kewaya da ni ko ina na ce to shi kenan in Allah ya dame shago yau ya zo gidan nan yana ina na ce gani la haula fi sha'atillahi dama matashi ne kake ya ce wallahi matashi ne ta ce la ilaha jin kai abu ganinka to yi man wa'azin inji. ji yin <laughs> ce inda alhamdulillah na huwa ta ce wallahi shi ne ko zo take ta gwada ne to Allah bai mai arzikin ba wallahi sai ta kusan mutuwa sannan ya gidan ya ɗauke ta ya ajiye ta da 'yan 'ya'yanta da masu mata aiki gidan yi masu yawa to ke Allah zai iya maki wannan babban matsalanki shine ki yi mai ki haƙuri za ki ga wata Allah maɗaukin sarki ya sa an mata gida ga yanayin da ka san daga sama aka sauko shi to inda Allah ya aje kiki ya haƙuri ya san da ki kun yana sane da ki inda za ki ga gidanta ai na kowa da za ki tashi ke kuma ki je ki ga gidan a'in baba to sai ga ita kuma nata ya zama mai. ya zama shirmi tun najeriya ba gidan da ya kai shi girma kun san gidan? eh na? gidan na najeriya na fata mun gano ne kin na afirka ne allah madaukin sarki ya sa mu dace Wa wasi madakhalahu sai ce gsilhu bil ma'i wa thalj wal barat allah ka wanke shi da ruwa da kankara kanana da kankara manya bari kafin mu je lahira bari mu dawo duniya wallahi annabi ya ce inna min atyibit tib alma abin da ya fi turare mai shi ne ruwa abin da yake nufi da wannan shi ne ki zama mai tsafta hatta wanda zai je lahira ana da bukatan a yi mai wanka in ya shiga kabari ma ana da bukatan a wanke zunuban shi amma a duniya zama kayan ki baki wankewa kayan ƴaƴan ki baki wankewa baki wanke ban ɗakin ki baki wanke gaban ɗakin ki bayan kin share duk inda ya kamata a goge shi ya kyau ya kanshi a jikinki a ɗakinki ba ki yi to mai amfaninki ba da amfani gani ya zama a kowane lokaci a kowane lokaci a matsayinki na mace ya zama kina yin buroshi ki daɗe ki magana minti awa ɗaya a gida kin san zaki baki ko wani abu dalili sai ki buroshi, in babu kuma sai ki samu mouthwash kina kurkura bakinki hira waɗannan abubuwa ya kawata mutane su kula da wannan amma ga mutane sun yi busu-busu sun yi kaca-kaca an gane har sai gaji in mutum yana wanka yana ɗan gyaggyarawa sai a ce wai wani wai shi wai kullum kaza a sanda wani yake yi wani abu na tsafta wallahi bai ma san yana yi ba saboda sabo da yi ne ma kawai mutane zauna biji-biji kaka wata murgajin tsoron Allah ya zama ana gyara jiki ana tsafta kuma kar ya zama kayan da kika cire masu datti kawai ke ta ɗora wasu kan wasu kina tarawa sai ɗakin ya riƙe yin wani tsami a rasa gane mai keta da shi haka ne yau idan aka cire kaya ko yau a wanke shi halin kullum wanki kenan ya eh mana a bayan ya taru kuma kiyaye ne kina yi a yi waye gari mutane zama ba su da tsafta eh kaga mutane sun fito waje suna tafiya kai ka ce a duniyan nan saboda tsabin kyau da tsafta kaman ka'aba amma da za ka je ka ga gidansu ko ɗakinsu inda suke inda ka san bola wajen tara shara haka ake yi daga waya akwai budurwa a gida wai ba ta tashi ta gyara ɗakinta ta gyara ɗakin iyayenta ba me amfanin wannan wannan in ka sake ka aure ta ka auro ma kanka fitina ma ce ba ta gyara gida ba yana daga abin da ke ƙayatar da miji shine ya zo ya ga an gyara ɗaki komi ya yi kyau gunun ban sha'awa hankalin shi kwance ba ke kaɗai yake kallo ba har da ɗakinki idan mai gida aka saba gyara mai kujera a gyara mai gado a gyara mai takalmi a gyara mai kaza a ran da yi tafiyan kwana daya sai ya gano ki wallahi kwana daya kin ga daidai da goge takalmi mai gida ran da baki yi ba eh sai ya ji kamar kin daura mashi tifa guda na kasa ne a kan shi Tama ba ku ganewa shi yasa mai gida kowane lokaci ya zama yana da ruwan wankan shi kun gano wannan da kyau kowane lokaci in yi dawo tun yana cakira ni kirar kirar da nake ce ina ai mai gida yau wani karatu aka yi mana kai dai zo ka gani ki shigar da shi ban daki kawai ke mai wankan ka gani ko ka ga matsala ko yanzu wannan rayuwa ma gaba ɗaya ba su santa ba ha Allah ya kiyaye kun gani kuwa har wani aboki ne shi ke mamatan shi wanka saboda tsabar soyayya ingin ga ke ko wannan soyayyan sai dai kin je lahira kyayi a duniya an haramta maki shi Allah ya kyauta to Allah ka wanke wannan mamaci namu da ruwa thalj ne ƙananan kankara kamar snow Walbarat ba sanyi bardu in aka sanyi baradu to kuma kankara manya suna kaiwa matuƙa wajen tsabtace jiki to kuma ke fassara wannan ke ce to yanzu wanka da ruwan sanyi na da fa'ida a'a a rayuwarmu na duniya wanka da ruwan sanyi matsala ne taurata likitoci sun tabbatar da amfanin wanka da ruwan ɗimi kun gano wannan da kyau ku wanka da ruwan sanyi matsala ne ko ba irin wankan da kuke na jego kuma da ruwan zafi da ya wuce gona da iri wannan kuma cuta ne duk abin da ya wuce kima to cutarwa yake yi duk abin da ya gaza kima cutarwa yake yi wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa komi a yi shi tsaka-tsakiya ko wankan jegon ne a sa ruwa limlib haka kuma bokita daya ba ruwan zafi ba yadda ta saba wanka je ta wankanta mai wankan jego ko a samar mamace abin arziki ta ci kawai hankalinta ya dawa jikinta gowa shi ba ne eh ba haka sun ce shi ne ma'ana. So, da an zo ɓangaren department of kwaɗayi allah maɗauki sarki ya samu daji wa naƙihi min alkhataya allah ka tsabtace shi daga zunuban shi kama yuna ƙasobul abiyadu min danas kama yadda ake tsabtace farin tufafi daga Dauda. jama'a kun ji ku yadda ake tsabtace farin tufafi daga datti karki da komi naki a ganshi da datti wallahi fararen kayan a wanke su kar sannan aimi a goge su haka na yara ‘ya'yanki kullum su zama fes-fes suke kullum cikin tsafta, haka yi kamata su zama wa abdilhu daran khairan min darihi Allah ka canza mai gida da ya fi gidan shi alkhairi kun gani yanzu duk gidajen da muke zaune gidan lahira ya fi gidanmu alheri to Allah ka canza mai wa ahalan khairan min ahalihi Allah ka canza mai iyalai da suka fi iyalin shi alheri sai aka ce wa zaujan khairan min zaujihi da matan da tafi matan shi alheri to me za ku faɗi anan? nan kin yake nan kina wahalar da mijinki tun daga an aje shi za a yi mai sallan gawa an fara mai addu'a Allah maɗaukin sarki ya sauya mai wacce ba musifaffa ba ta da ke zo mutu ne kirki Allah ke zo mutu ne kirki ki iya bugun kirji cewa da za a tambayi mijinki dangane da zamantakewan da yake yi da ke kai tsaye zai ce ke alheri ce gare shi amma tambaye miji me za ka faɗi game da wance ya ce wance Allah ya shiga tsakanina da ita Allah in kika mutu a wannan ranar ke da samun rahaman Allah zai maki wahala kun wannan wata mace ta zo ta tambaye annabi ya labari annabi ya ce a ah, ki koma ki duba ya kike zaune da mijinki akwai wacce ta har alfahari take yi in ta rufe mijinta da musiba har ma tsoronta yake ji bai ma san wani abu ya taso balantana ma ya tanka a haɗu da bala'i ke kin kaɗe kin shiga matsala wallahi ina tausaya maki in gada ita khadija matan annabi ta yi nasara saboda a bayar rasuwanta alherin da annabi ya faɗi a kanta allah yawa da shi har ki sa'a mijinki ya taba ce miki wance rayuwa iri kaza naki mara ba madalla Allah ya mu wannan rayuwar albarka kin ga wannan rayuwar ki ta inganta shi koran ki ya baci karke da gani wallahi duniyan ki da lahirin ki sai ya inganta kuma shine miji zai ta maki duk abin da kike so kuma zai ta nisantan abin da zai zama bacin rai gare ki amma mai zai sa a ce mai gida ya fi sha'awan ya zo ya zauna da karti a waje su hira sama da hira da ke yana mamakin wannan ɗabi'ar wallahi me yasa wallahi laifin ke ne kake ɗauka laifin shi ne akwai abin da kike yi wallahi akwai da yana daga abin da ke mai da mace baya ko mai gida yawai da cewa wance bari ko kuma ya gane kina jin maganan wasu da ba shi ba Allah daga ran da ya gano wannan kin shiga matsala dan shi namiji ba a fada ya fada dan namiji kamar soja ne in har ya fada kika fada ko duk yanda zai kai ke kasa sai wallahi ko da ko ba da duka ko zagi ko wani abu ko wallahi daga cusa muke takaici ma wallahi sai yayi bai sa doka ki taka dokan ki ce an yi din duk abin da zai faru ya faru kul Allah ki shiga tetiyinki shi ki lallashe shi kwana ɗaya ne ko ya lallashe ki kwana ɗari haka ake yi abu ɗaya za ki mashi sai ya ninka maki ɗari ɗaya za ki zai ninka maki ɗari in kika ƙiyin ɗaya ko to zai azabtar da ke ɗari shi haka yake na taɓa yin irin waɗannan bayani a wani gari da muka je ɗaura aure aka ce ga mata can sun taru a jiya masu wa'azi irin waɗannan abubuwan na ɗan zo ne masu nasiya bai wuce minti sha biyar ba suka ce wallahi malam wannan shi ne mu, su wai ba su ma gane mai ke masu da matsala ba kuma wai kin gane matsala madadin ki switching ki gyara wai kiri da mu zo sai ki kasa gyarawa to saboda mene ita rayuwar wannan fa jama'a kowa na yin kuskure kowa na yin ba daidai ba a hankali ake tafiya har a mai har a gyara ita rayu wannan kamar haihuwan yaro ne karami jariri a tsiyan da yake tsulawa yana karami da zai girma a nuna mai bidiyon abin da yake zai so ya kara gani to haka rayuwa take ana tafiya ne ana gane kurakure ana gyarawa ana gane kurakure ana mai ana gyarawa amma ki ce wai da kina kan kuskure ke ba za ki gyara kuskure ba haka za ta fi ko to ki shirya shan azaba kuwa shirya wannan ai wallahi cin da Allah ya yake mace ko dole sai kin yi biyayya ko ki biyayya a wannan gidan ko ki je wani gida ki ko ki biyayyan banza ai cin da Allah ya yake mace an gama mun gano wannan da kyau kamar namiji ne ya ce ni in zama bawon mace wallahi ba zan zama ƙarya kake ai cin da Allah ya yake namiji zama bawa kuma har abada daren dakan wallahi ka gama zama bawa tana wani kawai da ce ba ka kaza sai ka ce to haka da goma haka ne haka ba zama ba tuntuna yi ci ni a gidan nan wabu karfin kowa ƙarya ne inda ka fi karfin mai gadi da mai shara da wayewa din na yadda wannan kuma babu ja amma ka ƙara ka shiga daga ciki a kowace tafi karfin ka tana nan mun ci wannan kun san irin wannan karatun ya fi daɗi a yi shi da maza ko so da su suna gane me ake faɗi ke yanzu ba ki gane me nike faɗi ba amma wallahi ana faɗin magana na wasu na malai kenan sun sa abin haka yake yasa suka ce Allah ka ba mu sa'an mata maza ko da ko kara an fahimci wannan ki zan me sa in kika zama mashirmanciya mai gidanki bai san zama hira da ke sai je na hira da abokan shi saboda hankalinsu iri ɗaya ne zai ta hira da su suna maganganu na saiti ke kuma abin da ya sa yake jin daɗin hira da ke in ba ke zama mashirmanciya ba ko yana jin daɗin wautan ke ne ai ko sauri da yake zuwa taɗi wajen budurwa inda ya ɗan girme ta kaɗan ko daɗin abin da yake ji na hira da ita ko wauta da maganganu na yarinta yau da zai haɗu da aboki zai ce kaji bashirwa ce ce wai mun je wai kaji ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza wallahi abin da zai faɗi kenan mashirmin ce yancin ke kuma kina jin daɗin hira da shi ne saboda mai kan gadon shi da saitin shi shi sa idan namiji ya samu mace mai shekaru ya aura ko sai ka ga wannan shekarun nada da shekarun nashi sun zama daidai kun gani abin da zai yi a duniya sai ya gaya mata za a ce a'a ya bai gaya ma wance yake gaya ma wance shekarunta ne ya ja hankalinta yana saiti da nashi amma kun san me yasa annabi kuma ya karkata wajen aisha hikimomi allah ya ma aisha da ƙananan shekarunta ba ta taɓa nuna ma annabi fushi kin ga yana daga abin da ke kai mace baya miji zai sami ta tana daurewa tana cucu da kai sai ya ɗauki mataki namiji yake ma wannan har annabi aisha ta yi mamaki wata rana da yake ce mata in kin yi fushi fa ina ganewa ta ce kike kike ganewa ya ce in kika ce wa rabbu muhammad na san ranar lafiya lo amma kika ce wa rabbu ka'aba ko wa rabbu ibrahim ni na san da matsala kaji inda fushin aisha yake bayyana a magana ko a ido ko a aiki ko a wani abu ba a ganewa amma ke a komi an gano inda weak point ɗinki yake an gano haki ya miƙewa ƙarar ki zagin mijinki ki mai baƙan magana a kin shiga matsala ai shi sa hadisi annabi ya ce daga ran da mace ta yi abin ta muna na mijinta a duniya in dan aljanna ne sai matan aljanna sun leko sun ce Allah ya tsine miki albarka shi yasa ma kike ta samun matsaloli kila ma ke tsinuwan yan aljanna ne taimake yawa aka kun gane yace yanzu dan yana wajen ki ne kike wahalar mana da shi ai saura kiris ana cewa ya mutu matan aljanna sai su fara biki an goya su ke kuma baki da ta kaba. ganon kuma babban problem shine ana cewa yau baki da miji kin shiga matsala kin san matsalar da ake shiga kare da doki zai zo ya latsa ki shine wannan sai zo ya sallama wai shi ma ba zawari ne ya zo ya ce a kira mai wanci da wanda class dinku daya da wanda class dinku ba daya ba kowa zai zo shi ba ya ɗaya ƙerere ya zo ne ya zo neman aure wadda ba ke san mai kike yi ba gara wannan mijin naki da daɗi ba daɗi ki ne ki rika abinki ba za ki gane wannan abin da nake gaya maki ba ko sai saki ko mutuwa ya gita za ki gane wannan kaskancin akwai matan ta ce ka abin takaici ran nan wane ya zo ya aiko a kira ni da na zo na tsaya a zauren ta ce gaba ɗaya zauren ya ɗime da warin bakin shi ko shi ma ya zo yana santa <laughs> ta ce mutuwa kenan mai tona asiri wallahi ta ce in ba don wani ya mutu ba wannan ya isa ganna ma a hanya ce man sannu shi sa ina ba ku shawara ku rike mazanku da kyau wallahi ku gano wannan da kyau ku ku rike su da kyau in ba haka ba yana mutuwa za a ci Allah ka canza mai matan da tafi wannan alheri da alherinki kuma annabi ne yayi kisa ki kara waye gawa ki kalli a ku yake ki duba da kyau ki gani wa adkhilhu aljanna Allah ka shigar da shi aljanna wa izhu min azabil qabr Allah ka kare shi daga azabin kabari wa azabin nari kuma Allah ka tsare shi daga azabin wuta qala mai ruwaya yace fatamannaitu an akuna ana zalikal mayyit yace wallahi sai da ne gurin ina da ma ni ne wannan mataccen na mutu annabi yake min wannan addu'a kun da ji alheri gaba ɗaya sun gama haɗuwa a cikin wannan addu'a a ce annabi ya buɗe baki yana maki wannan addu'a kai gama rabauta kin ji sai ke haddace wannan mala ya ce wa du'a'u bayna a akhira wa taslim mashru'un yin addu'a a bayan kabbara na ƙarshe to shari'a ta yarda da shi an gane mala ya ce li hadisi abi ya'fur an abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhu qala shahidtuhu wa kabbara ala janazatin arba'an yace na halarci sallan jana'izan da annabi yayi sai na ga yayi kabbar bare hudu sun makama sa'atan ya aniye da'u sai annabi ya zauna tsawon lokaci yana addu'a sun maƙala sannan sai ya ce a tarauni kuntu ukabbiru hamsan kuna tsammanin bari biyar zan yi ƙalula ƙala sai ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yukabbiru arba'an ya ce annabi ya kasance na yin kabbarbari guda hudu wanda ya wannan salin jina shi ne abdullahi dan abi aufa allah maɗaukin sarki ya sa mu dace sun mai sallimo taslimatai ne sannan annabi sai sallama biyu mithla taslimihi fi salatil maktuba kamar yanda ya saba yin sallan farilla ihdahuma an yaminihi wal ukhra an yasarihi daya dama daya hagu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shikenan gama daga nan kuma sai a cincin mamaci <laughs> ai matsala ya kare daga nan wallahi inda aka yi wata mutuwa za mu yi kokari mu zo da manyan basis nan a ɗibe ku a tafi makabarta da ku ku ga yadda ake sa mutum a kabari ku kalli ƙabarin tukuna duk wani hoton kabari da za a nuna muke ko wasa ne duk wani a tv da za ki kalla ko duk wasa ne ki ga wane da kika sani shi ne aka ɗauka cikin wannan ƙasan aka ƙuga shi kina kallon wane ne ba a nan ana ta kwaba ƙasa kamar za a gini a nemo itatuwa ana sawa ana daddannawa ana kafawa ana nemo ganyaye a lullube lullub a ɗauko wannan eh, ƙasan da aka kwaba ta kai girman kanki ba shafa ake kama a'a wannan ake buga haka ake aje ta ɗauko ta ƙara kwaɓa ɗauko a ƙara kwaɓa ɗauko a ƙara kwaɓa ko a lokacin a gama yaɓo wajen nan ranki zai dawo ko ba za ki iya dannuwa ki fito ba Allah ka za ki haƙura ki mutu wallahi ba za ki fito ba sana mai da ƙasa a rufe rijib sai ki ƙaddara ina da ke ne a cikin wannan wajen yaya kuma jama mu gyara ayyukanmu Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace le hadisi abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhu kala saboda hadisin abdullahi dan mas'ud yace thalasu khilalin kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaf'aluhunna abubuwa uku annabi ya kasance yana yin su hunnan nasu amma mutane yau sun watsar annabi yana yi su ko mutane fa sun bari ihidahunna na ɗaya daga ciki a taslimu alal janazati mislu taslimi fissala sallaman da yake yayin sallan jana'iza kaman sallaman salla. ma yanzu mafi yawanci ko muna lokaci cin da dai ana dan caccanzawa sai ga kawai sallama nawa ake yi sallama ɗaya gyal ake madadin sallama biyu da annabi yake yi waya juzu liktisaru ala taslimatul ula fakat ya halatta a kaita ga sallama ɗaya li hadisi abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama salla ala janazatin cewa annabi yayi ma wata gawa sallah fa kabbara alaiha arba'an sai annabi kabbar bari hudu wa sallama taslimatan wahida sai annabi da ta yi sallama sai ya sallama kwaya ɗaya kyal duk waɗannan ruwayoyi al'imam albai haƙi ya fitar da su jama mun gano wannan sallan za ta kama ki wata rana ko mun daren daɗewa mun gano wannan mun daren daɗewa ana kwana ana tashi yomun min al’ayyar Allah ka sa mu cika da imani wala ya yajuzu salatu alal janaza fil awqatil lati tahrumu salatu fiha illa li darura bi halatta ay sallan janaiza a lokacin da aka haramta yin sallah ba sai da lalura jama'a kun na kan ba mutane uzuri ni ne liman za a yi rasuwa za a kawo gawa sai in ce a daga lokaci ka za a zo a yi sallan nan ina da yanci in yi wannan yadda ku kuke ganin kuna da haƙƙi da gawan a matsayina na liman ina da haƙƙi da gawan sau da yanzu ya mutu yana da haƙƙin in gano lokacin da ya kamata a yi mai sallah don allah ya karɓa ba a yi mai sallah a fusa ta allah ya karɓa ba sun ce yanzu annabi ya hana sallah a wannan lokacin sai ce wai ana sauri sun ce yi amfanin sauri ba wani zuwa to kasantuwan duk ɗaya muke a wajen sai ce ba za a yi ba sai in hana wallahi in kun ji na yi karfa-karfa haka na yi bayani ne aka ki sai a zo lokacin da annabi ya ce ana hura wutan jahannama ya ce kar a yi sallah kar abin na gawa kar a yi kaza sai wani ya ce wuce a lokacin yake sai a magawa yin sallah sai ce annabi ya hana sai ce a'a a dai yi kawai algawa ta malam sai ce to ba za a yi ba sun ce to jama'a gashi gashi sai masu bayani sai ce to shikenan Allah ta malam shikenan fa ya kullace ni ba wani daga lokacin kenan ya kulla gaba da ni ni ko gare gaba da ni da in cuci wannan da yake mace dan haƙƙin shi ne muka taka yana daga cikin haƙƙin shi a kanmu in mun je lahira to mu yaya da wannan haƙƙin ina za mu gan shi balantana ya fi mana kun gano sai an je an gaya mai sallan gawa ya fara yanga kenan bayan gani ke yi ba kuna zuwa lokacin da annabi ya hana ni ni ko in ni zan yi ko sai an yi irin na annabi kuma ko kai ka mutu ma sai an yi irin na annabin ko kana so ko baka so Allah ya kiyaye mala yace li hadisi uqbat bin amir radiyallahu anhu qala saboda hadisin uqbat dan amir Allah ya kara mashi da yace yasa ran nan da wani yazo yace malam zamu sallan jana'iza ne ce wannan lokacin ba za mu samu jama'a da yawa ba jama'an nan za su yi karanci kuma ana son a samu mutane da yawa saboda annabi ya faɗa falalan a samu mutane da yawa ka bari sai lokaci ga zanen da awa ɗaya da rabi sai mu zo mai sallan nan sai ce to don mi malam kake mutane iko da gawansu na ce kai ustadai fa yin sun yawa a duniya ba ka je ka samu wani malamin ya maka koko jama'a ni angon zafi ne yau sallan gawa wace ce ban yi ba a duniya ka gaya ma wata magana limanci ma ni har ya ishe ne ma gano wannan da kyau to yanzu ba kama ma na yi ritaya ne ko ma ban yi ritaya ba ni ma ban sani to don aka kwatanta limancin da nake da wanda ba na yi wane biyawa girma ne kun fahimci wannan da kyau ko kallon wannan matsalar ilai ko sai je sa wani dan liman ya mai sallah wallahi da aka zo sallan ba su kai mutum 20 ba za a fara sallan sai uwar shi ta bido da cewa laban ya da'i sallan ba dole aka daga sallan da aka kai lokacin da na ce a yi sallan da aka yi sallan an kusa minti goma sha biyar mutane ba su gama watsewa ba sau da yawan jama'a kowar sau da sarrai ya kosa ya tafi a cutar da mamaci annabi ce salasa sa'atin lokaci uku kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yanhana an nusalli hinna lokutan annabi ya hana mai salla a lokacin au an nakabura hinna mautana din gawa ma a lokutan annabi ya hana hina tatlu'u shamsu zigatan sanda rana take bulluwa da sassafan nan hatta tartafiya har sai ta ɗaukaku lokacin sallan walha wa hina yaqumu ƙa'imu zahira da sanda rana ke tsayawa tsakiyar sama kafin zawali hatta ta mila shamsu har sai rana ta yi karkace ta yi zawali wa hina dayyafu shamsu lil gurubi lokacin da rana ta tafi za ta fadi hatta ta gurba har sai ta fadi mafi yawanci in kun ji na ce ba za a yi sallan gawa ba ɗaya daga cikin waɗannan lokutan ne gano kuma in yi dab da magarba sun ce ku bari in mun zo sallar magarba sai mu kun gano wani sai ce a shi wai su yake a ɗauko gawa daga wani waje a zo masallaci su mashirmanta sun kasa gane abin da ni nake so shi ne mutane sun taru da yawa gawon ya samu mai addu'a da yawa kun gano wannan wannan shi ne bukatar mu jama'a mu samu gafara mu samu yardan Allah Allah ya taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum